mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Za mu yi waiwaye ne. Inda za mu kawo muku tattaunawa akan tasirin bambancin shekaru a tsakanin ma'aurata. mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To sauraro barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Shin me sauraro ko ka san akwai tasirin shekaru a auratayya shekaru a auratayya wani abu ne wanda yake da muhimmanci musamman a bangaren arewacin najeriya inda ake gana ya kamata akwai bambancin shekaru tsakanin mai aure da kuma wacce za a aura a cikin zauren namu yau muna tare ne da malama kumsat muhammad hassan da malam abubakar galadima da kuma malama aisha adam gimbiya da kuma dillara inda za mu tattauna da su domin su fayyace mana zare da abawa a game da wannan maudu'i malamai barka da zuwa. Barka da yamma. To idan aka ce shekaru a cikin soyayya wani abu ne wanda ake aunawa tsakanin shi mai nema da kuma wanda ake nema wanda a al'adance za ka ga namijin kila macen shekaru amma zamani yana kawo ga ana iya samun macen da namiji su zama kai daya wato shekarunsu daya wani lokaci ma ajin da suke a makaranta daya ne ko kuma ya kasance ma a'a matar ta girma mijin akan samu cece kuce da ƙananan maganganu tun daga cikin dangi da kuma al'umman gari menene ra'ayinku a game da shekaru da kuma tasirinsa a auratayya barin fara da matan tun da su abin ya fi shafa don su ne ake fi matawaye idan shekarun nasu ya haura na wanda suka aura To ke malama Dilara, yawanci idan aka ce maganar shekaru a soyayya eh. musamman in ya kai ga kai ga maganar aure za ki ga abu ne wanda mutane suke sa wa ido wato shekara tsakanin shi mai auren da kuma da za a aura. Eh. Ke a ganin ki menene matsayi ko kuma menene mahimmancin shekaru a auratayya? eh to maganan gaskiya ko eh shekaru yana da mahimmanci duk da in an duba ta wani barayin kin gane ne ba za a yi considering ba za a yi considering din shi a ciki ba wato ba za a duba ba ba za a duba shi ba saboda wani zubin an duba ta wani fuska idan yanzu ina da saurayi haka to a sai magana aure zo ya shiga tsakani sai zo shekarun shi na girme shi da shekara biyar haka kin gani ba zai ni ma kaina ba zan ji daɗi ba because zan ganin kaman ai ya min karami to haka nan? gaskiya zan ga mun na ba shekara biyar ai kawai zan ga kaman ba shi bane kan gaban gidan wato kaman ba shi ne shugaba ba gaskiya rai zai shiga tsakanin gaskiya saboda wani zubin ma ke za ma ki fi shi tunani a haka ke eh gaskiya wato shekaru na tafiyar tunani eh gaskiya gaskiya a kowane zaki ga in yana kaman kin girme shi da shekara biyar ma haka ko shi da zaki dinga ganin kawai wani abun ma in yayi kawai zaki ga yarinta ne to <laughs> zaki ga yarinta ne amma kin ga da a ce kaman tsoho ne haka za a aurar mishi da shi 'yan shekara ishirin ishirin shi kuma shekarun shi mai bi su ko da wani abu ga su zauna lafiya because za ta ringa respecting din shi da yake kuma za ki yana yin abubuwan manya matured irin cikin hankalin shi da natsuwa to amma ai wannan cus ake ce da shi ko abubuwan ba. consider in shi a matsayin choose tunda akwai wani choose ma. Wato namiji baya choose. Ah, ah, mace ke choose. Mace ma ba ta choose mm. Ina dai ga miki irin bambancin babba da karami a mazan ma. Eh wato idan dai namiji ne. Yawwa idan dai kike. Ya girma macen. Yawwa. Ki a ganin ki ba damuwa. Gaskiya gaskiya. Sai idan macen ne ta girma eh, namijin. Yawwa amma kuma akwai inda zaki ga cewa maybe watakila ko an zo shekaru daya haka hmm. ko kuma kin girme shi. Ni ma ajin ku daya a yawwa ko kuma ya girme ki da shekara daya haka ko ya girme ki da shekara biyu wannan eh wannan still zaki dauke shi a matsayin yana da mahimmanci kaza ya dan in ya girme ki na wani abun daɗi ne amma in gaskiya bai girme ki nan ba ka akwai matsala dan wani abu ma wani zubin yi wani abu za ma ki ji haushi ne wannan wannan yaron ma dan yaron nan shi ne ba eh to gaskiya a gani na gaskiya bana ra'ayin yi soyayya da saurayi mai karancin shekaru saboda ina ganin kamar rainin wayo ne ai ta ya bayan ka san na girme ka ka zo ka kada tsaba ido na ka ce kana so na gaskiya ba wannan magana na ba sai ya tsayafi ni shekaru irin ina shekara ishirin to yana ishirin da 29 to haka nake so ina in ina 25 to yana 30 da wani abu gaskiya ni a shekaru na ma ba zan iya soya dan shekara 26 ba ba to malama hmm, gaskiya ina tare da gimbiya hmm. ko ni lokacin da na yi zamani na da na yi tashi na da na yi dai abin nan in ta da ni alhamdulillah ina da tsawo ni to in ma ka zo na fi ka tsawo ma na kan duba tsawo ma number one Tata ke ba shekaru kawai ba Ba shekaru kawai nake duba ba nakan duba tsawon dai ka zo na fi ka tsawo zan iya ma shan shayi a kanka to disqualified ba zan ma tsaya da kai ba zan ma tsaya da kai ba ballanta na ma ba ta kaina lokaci sannan kuma maganar shekaru eh mutane sukan ce age is just a number in ji tura suka ce wai hmm. shekaru wai kawai lamba ce eh hmm. lamba ce kawai amma kai eh lamba ce amma har da taku wato yana nunawa yana nuna a halayen mutum da ɗabi'unsa zai zo maka akwai irin maganar ma da za a zo ana gaya maka ke kin san wannan ma ya riga hankalin shi ya mallaki hankalin kanshi akwai wanda ma yana da ma shekarun amma bai da wannan ma tunanin da zai yi irin maganganun ma da zai maka irin na ya samu ya samu kaina ya samu zuciya ta har in samu in yadda man aure shi ba to mana bakar akan ce wani lokaci ba shekarun ne hankalin hmm. hankali daban hmm. shekaru daban eh. ko a maza ne hmm. dubin ku ko kuma menene kuke ganin tasirin shekaru a auratayya eh a iya tunani na idan muka duba ko da shekaru ko mu ce a tarihin abubuwa da suka gabace mu wanda muke kokarin koyi da su zaki ga cewa an yi hakan kuma a halin da muke ciki a zamanin yanzu abin ya rabu ya kasu kashi uku ne kashi na farko ana auren ne wasu suna auren ne idan kika ga akwai bambancin shekaru za ki ga ana duba me za a samu bayan auren. To wato lashen wani ne za a je? Ana wannan irin wannan abu. Wanda kuma za ki ga yawanci an fi samun shi a bangaren maza masu karancin shekaru da suke auren mata. ana samu a bangaren matan ma an fi da yadda idan kika duba shekaru da dama da suka gabata an fi samun maza waɗanda suke da dukiya waɗanda suke da shekaru da dama akwai eh. sarakuna ma wasu wanda zaki gani suna da yara waɗanda yan ƙasa da shekaru goma sha so irin waɗannan zaki ga cewa maka ce kaga mutum shekara su gidan shekara nawa eh amma yana da yaro dan shekara biyar yana da kwarai da gaske mm. to irin wannan kin ga akwai bambanci amma yanzu wanda aka fi cice kuce shine za a ki ga namiji ya zama karamin shekaru matan kuma ta zama tana da shekaru da dama wanda zaki ga abu ne wanda yake da kyau a baya amma kuma mutane kallon da suke mishi yanzu ya bambanta abin da yasa suke mishi irin wannan kallon su da dama zaki ga cewa idan za a yi auren ana duba cewa me za a samu ne mun ga inda masu irin yawan shekarun na kasashen ƙetare suke shigowa waje su ɗauki yara 'yan ƙananan mata mm. waɗanda ina gani a cikinsu zaki ga akwai wasu mawaƙa ma wanda sun yi fice suna alfahari da hakan idan a zo mace ta aure ka nan ta tafi da kai wanda ba a saba gani ba to abin da yake kawo cece kuce kenan amma abin da ya kamata mutane su kiyaye shi ne a za ka iya zuwa kai ta cece kuce akan cewa wani ya auri ciwon ta shekaru ta girman sa amma shi ko wani abu za ga cewa laifi ne kila shi ya yi amfani da kyakkyawan zuciya ya auren amma kuma kai ka je kana gulman shi ko da ma ba da kyakkyawan zuciya ya auren ba ka kai ka kana daukan duk haƙoƙin da kake magana a wato abin da ruwanka abin ba ruwanka kawai ka dauka kana ta maganganu akai kamar yadda Aisha ta yi magana tana maganin cewa misali ba za ta auri mutum wanda yake da karancin shekaru ba mm. a ya kamata ta ya ce mana ta bambance sa akwai mawaki ma da yake magana akan cewa tsoho da kuɗi yaro yaro in ba kuɗi yau ya koma tsoho wanda shi shine tambayar mu dama ta karshe To saboda ai a fassara kamar yadda Malam bakar ya ce a tambaye ku ku matan. Mm. Shin kuna nufin idan tsoho ne babu ko sisi shine tsoho? abakar ya jefa muku tambaya ko matan cewa shin me kuke nufi da maganar tsoho ko kuma wanda kuke ganin shi da shekaru shin in yana da kuɗi yaro ne ba haka bane ai kamar yadda na gaya miki age is just a number kuma aka maganganu na farko da na yi na gaya miki cewa akwai wannan shekaru fa daban dattaku daban to yanzu kuma kun dawo kan hanya a'a wato inda yana da yana akwai citta ba wani kan hanya karkace bane ba wani karkace bane a'a to na ga idan akwai citta ba kwa duba shekarun su a'a ah, ah. ina ah, ba da ah, sai misali ah, a misali akwai misalai kala kala ga ladima eh. akwai su kala ni yanzu haka ma hmm. a inda nake yankin da nake hmm. akwai eh, yaro ne shi shekaran shi 25 hmm. sannan wacce yake nema dan shekarun ta 22 kuma ta taba aure wata biyu kawai ta suka rabu da wancan mijin to yanzu haka eh bata girme shi ba ita uwar cewa take yi ai shekarun ta ya kusa kamo nashi ya za a eh, har yanzu ana nana faɗa to ma me yasa ba wuce irin wannan lo ai ya kamata a samu ce irin waɗannan lokacin. Tambayar ma da zan muku kenan mm. shin wai ta wani bangare ne ya fi tasiri shi maganar shekarun nan shin idan macen ne za a aura wadda take da shekaru da ya? ko kuma shekarun da ya kusa da namijin mm. ake samun matsala ko ko idan namijin ne shekarunsa ya hau. Idan macen ne ake aiki. Macen ne gaskiya. To ai dalilin da aka yi haka shine saboda ai duk da namiji yake shine kan gaba ya kamata ya kamata yau wai zama shine kawai yake jagorancin gida don ko an nemi aure ne ma yanzu aka zo aka ce ai yan mace ce ko na abu sai ki ga mutane suna tantama duk da mu mata muna da rawan da muke takawa na musamman amma dai gaskiya batun jan ragama maganin gaskiya ba zan boye ba wani zubin mu mata idan mun samu mulki muna mugunta duk da muna da tausayi muna zama iyaye amma in dai ta samu mulki a hannunta akwai matsala wannan ba daga yawun mu mata ba saboda kisan yawanci na na maza ba a cika wani damuwa akai ba za ta musamman in akwai citta yawanci za a ce ayi ta auri sa'an kaza kaza kaza ishi wannan amma kamar yanzu a ce mace yar shekara 40 ko yake zo samu dan shekara 26 ki aura a nan ne maza a ba gwagwarmaya mun sha gwagwarmaya mun sha gwagwarmaya da saurayi na ko wata sauda da mota ta wuce da shi kin sa wannan magana to ai wuf za ta shi da ma irin wuf ne ya ga da shi da yake faruwa inda matsalan take shine mm. wanda na san kila wasu suna haka ne saboda sira mu ko musamman samari mata sun sha irin wannan abin za ka gama kila tun secondary school kana tare da yarinya sai da aka zo kila ta gama kana shirin neman aikinka ko kuma ka samu aikin kana so ka aure ta kawai sai ka samu kila wani tsohon dan majalisa ko kuma tsohon sanata bayan kuma da bonds din da ake cewa. a maganar shirya wani bane ba maganar shiri bane yasa wannan da ya ga shi da shi ya wuce a lokacin kuma shekarun sa wannan ba a duba ba a lokacin bai da tasiri cewa ya girma kila babanta A aurar da ita ne lokacin ta ya riga yi wannan ya sai ya samu aiki ni akwai aboki na da ya aure ko idan ya shirya kuma ba shi eh, ai da ya shirya da zai shiga gida akwai aboki na wanda ya kammala karatu da dadewa yake tare tare da yarinya bayan ya kammala karatu iyayen suka kira shi bayan ya kammala karatu ana magana shirye-shirye aure iyayen shi suka kira shi suka zaunar da shi suna kuka wai to yanzu dai ka san aure nufi ne na Allah saboda haka kuma mun san yarinyar nan tana son ka kai kana son ta saboda haka yanzu kuma ga wani wane ya zo ka da mutunci eh mutunci yana da mutunci sosai shi ma shirye yake wannan ya zo yana da mutunci sosai to yarinya ta sun warware maganar tafka da rora suka yi kun ce yarinya tana son shi yana son ta kuma an yi magana aure mm, kuma kuma kuna son shi kuna san shi amma kun ce aure nufi ne na Allah saboda cittan shi bata isa awo ba so ya kamata mu warware ma kanmu irin mm. wannan eh akwai ba akwai su akwai su da yawa mata ne wato dai idan da muni. Hmm. lafiya lau eh, ba ba kuma babu moni gudu moni ke ba duka ba ka gwada maka manya idan har za a ce wai ita mace ta yi ai ita mace bata cika duba cewa a yanzu zaman da muke ciki bata cika duba cewa wai za ta yi auren wannan ba na zauna na yi soyayya da saurayi din kila ma wanda yake suna tun ina primary tun ina secondary school din ma bai ma taba zuwa cikin gidan mu ba iyakacin shi kofa gida ya zaba ta min lokaci wanda yake so ya zaga ya shirya sai je ni ma iyayena ne izini a zuwa aure kai da ka shirya ka shiga aure Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. shiga cikin wani maudu'i muna magana ne akan shekaru eh, shekarun nan sai aka yi magana cewa akwai saurayi wanda yake shi daidai da ke amma saboda kila cittarsa bata isa awo ba kin ce ba kya yi sai ga dattijo shi a daidai lokacin da ya kamata a ce kin ce wannan sa'an kakana ne ko babana mm. ya je ya nemi sa'a sa'in yana son ya kara aure ban ba da ni ba mm. amma saboda yana da hannunsa da walƙiya mm. kin manta da wannan shekarun kin ce ne a bangaren ki na mace amma idan na macen ce ko mun kudin ta ko mun hankalin ta ko mun addini addininta take son yaro karami kuma suka daidaita zuciyarsa ta haɗu da juna sai ki ga an shiga ciki an ce bai dace ba to me rashin dacewa suka fara wannan abu mata suka fara wannan daga baya to wannan wannan dai mun dinga wannan ina so ne da misali eh, ina so bada misali misali mata suka fara asali mun mm, barin fara ai sunna ce misali kwarai da gaske amma akan abin da ya shafa halin da muke ciki mata suka fara idan kika duba zaki ga cewa misali da mata ne idan suka auri mazaje waɗanda suke da yawan shekaru ba wani abu ne amma me yasa abin ya zama cece kuce yanzu cece kucen da ya zama yanzu shine idan mace ta yana da yawancin shekaru ta auri yaro wanda bai da yawancin shekaru saboda sabon abu ne sai kiga ana cece ku shi kai amma ku mata musamman mata kun saba wato sun saba sun auren tsoho ne da tsohon wasu ko a kauye ne ana haka sai kiga sarkin noma sarkin wane ne an ba shi yarinya karama ba shi yarinya ai karama ba wai wannan bane saboda ila akwai wani sagi tsakanin shi da mahaifinta eh, an yi irin wannan an sha kuma an zauna lafiya an zauna lafiya ita macen an taba gwadawa cewa idan ta auri karamin yaro din wato shi yaron da ce ta hmm. girma ba a zaman lafiya ne ana yi abin da yasa yan gari ma'ana da dangi suke shiga ciki mutane ba ka hana su magana sannan kuma abin da ya samu in kika aure karamin yaro lokacin da kin haifa ƴaƴa kin fara tsufa shi kuma lokacin yake fara samartaka yana ta sai aje ki a cikin gida ko ya ga kibba ba zauna an shagowar mai rayuwa da ke kin je kin aure shi yana yaron nan lokacin da ku fara fata waje ana dan shakata an tara ƴaƴa lokacin da ya ka miki ke ki riga kin kwarabe an ka miki yarinya to lokacin ki ta sai da abin magana shi ne dalili rabu ne mai kyau A'a ba wannan Abu ne mai kyau. Yanzu misali idan da mata za su ɗauki abin da ya shafi ban so shiga abin da ya shafi matsayin kishiya. Amma wannan hujjar da kika kawo ba ma hujja ba ce. Idan kika kwatanta yanzu idan kika ne auri yaro mai karancin shekaru shine za ku yi kuruciya tare ku tashi da shekarunku da komai. idan kika bata kanki kika zama tsohuwa da kanki ke shi zaki mai da kanki tsohuwa to ke zaki mai da kanki tsohuwa amma kuma akwai yadda zaki gyara kanki ki zama kamar yar yarinya mai karancin shekaru wannan na ganin ba uzuri bane wanda amma an ta mori jikinta kuma sadiq sai kaga an tsufa taron ma kowane jiki fa morarre ne a akwai jiki murarre eh, ne idan ana gyara shi akwai mai saurin bayyana tsufa <laughs> wanne yasa wannan abin ya fi zafi da kuma kamari ne a kabilar Hausa don saboda akwai kabilun da ake ba kila ko in ce muku na kasashen waje za ga wani bai masu zama da wannan magana ma matukar zuciyoyi biyu sun haɗu sun yarda da juna magana ta wuce sannan kuma ko a kabilun da muke da su a nan za ga akwai inda za a samu daidaito din ko da ya Allah ko da shekarun su ne ma ya zama ɗaya ko kuma ajin su daya za ka ga ba a samu matsala amma a kasar Hausa an fi samun sa ido din da nuna tasirin shekarun an fi son dai a samu bambanci mata matan kun cewa kun fi samun wai dama ku yi idan kun auri wanda ya baku shekaru da dama. Eh mana zan ci kare na ba babbaka kuma zai ce min yi zan tashi da azama in yi zai ce min bari zan bari. saboda ki akwai wani girma da ke gani na shi girma da nake gani na shi mm. na gaya miki na magana tsawo ba shi muke magana ba to daga wannan ma inda na auri ma na fishi tsawo ni zan raina shi ma gaskiya ba zai ce min yin yi ba gaskiya ballanta na zo maganan shekaru ga ina kuma ya kamata a ce an wuce irin waɗannan abubuwa a ƙasar hausa idan muka duba duk ƙasashe idan kika ji kasashe ba mutanen da suka rungumi addini irin mu so ya kamata a ce an wuce irin waɗannan abubuwan kwai da gaske domin za ki ga al'ada har ila yau al'adu su suka kawo waɗannan abubuwan bayan al'adun kuma sai addini ya zo da addini ya zo sai ya danna al'adun to na ganin irin wai idan ni ina da shekaru kisali ashirin da wani abu na aure yar shekara arba'in ko talatin da biyar ina ganin ba wani abu bane ya kamata mu mai da shi akan na yi ne da kyakkyawan zuciya mm. haka kuma idan yarinya ta auri mutum wanda ya fita shekaru ko da shekaru casa'in ne kar a ce wai saboda kuɗin shi ta aure shi mm. ina gani ya kamata a ce mun wuce wannan abu an bar shi a baya haka nan kuma idan ita ma gogo uta ta ga wannan yaro ya mata kuma zuciyarsa ne daidai shi ma ya ce yana ra'ayi ba tilasta mishi aka yi ba ya kamata a ce an rungumi abin mm. an ba su dama don ga ina ana yi a turai ana yi a kasashe wanda suka ci gaba kuma ana zaman lafiya a wurin Kano mm. ta lokacin ana ta cece ku ce a kuma aka zo aka daura ta biyo shi Najeriya aka daura aure ya dauke ta kuma da yadda iyayen shi guda uku fa irin abun uku yana faruwa akwai mawaka biyu ban son kira suna mm. akwai mawaka biyu akwai kafin shi dan kana ai akwai mawaka biyu eh, sannan ɗayan kuma yana nan har yau in kika shiga Instagram page ki shi zasu gani abin da nake magana kai a nan shine ya kamata a ci wuce wannan wajen ya kamata duk wanda aka ga sun yi aure a kyautata da san cewa ra'ayin mu ne yasa haka muka yi ko kuma ya wata kuma sun ci gaba daga daura ya samu a bata mishi lokaci haka ita ma macen akwai wanda take ganin kila idan in karami ne zata ta fi bashi kulawa mm. za zai bata daman ta zama karama ita ma kila bata yi ra'ayi take so kila ta yi bata samu wannan daman a da ba yanzu ko tana ganin za ta mishi biyayya saboda ba ta so ya kubuce mata mm. so wa'annan damammaki muke da ya kamata a ce an ba ma'aurata wa'anda suke yan kallo su zama kawai yan kallo mm. ta ga yawanci yaya ma ba su cika fawa ba saboda sai a ce to yi da rabo ne kan rabo ya je kisa an ce rabo na kisa sai su janye jikinsu amma an sha samun an sha samun iyayen da zaki ga idan irin wannan auren yaro ya kafa ya ce sai ya aura iyayen har kotu suke kai matar da ta girmi su da eh, suka yi aure cewa sai dai alkali ya shiga tsakani ya raba auren su an cuci su ra'ayi ne wanda ya kamata mutane su gane idan ka auri yarinya ko ka auri tsohuwa ko mai yawan shekaru kai za ka tafi da gida abin da ya kamata in ka fito da ita kuna tare za ku koma yara ne a lokacin komawa a samu filin kwallo a cikin cikin gidan ku rika kwallon ku idan kana da mashin ko wayo kuɗi na ka dauke ta ku kuri ba Kaduna idan baka da kudin da zaka je wuraren shakatawa ka ji ba ko ba Kaduna ba dan gefen kogi eh. ko wuraren masu shaida ke san matsalar da ake samu kenan idan dattijo ya auri mace sai kiga cewa misali ana ganin cewa idan ya dauke ta a mashin ya dan je gefen riba Kaduna idan ma bai da kuɗin zuwa wuraren shakatawa ko kuma bai da mota ya dauke ta ta watsa mai shi ya watsa mata ya duk irin waɗannan abubuwan ne fa aka bari akwai wata ba da nan muna abin arziki da ita mijin ya rasu kwanan nan ta ce da yanta ta yi aure yadda macen ta yi aure sai ya kinga yana sana'a ne irin haka a kofar gidan shi sai ta ki dalla fito waje zo zo mu zauna mu sha iska tana ba mu labari sai ta ce duk mutanen da za su wuce da yake shi gaskiya dattijo ne sosai mm. ta mishi dan yankan ta mishi ya ce shi dai ba zai taba rabuwa da ita ba sai dai mutuwa to sai ko da mutuwan ta raba to duk wanda zai zo ya wuce a'a baba yau kuma ana ji da soyayya ne an fito kofar gidan wani ban sha'awa gwanin sha'awa wallahi so kamar yadda abakar uh, galadima yake cewa ne in ra'ayin mutum ne a fashi da ra'ayinsa shi ya san zai iya tafiyarwa shi yasa eh, mm. da fatan uh, shekarun ba za su dinga zama wani abin kariya ga biyan bukata na gari ba kuma kin san wani abu zaki ga mutum ne mai yawan shekaru ma kila shi da shekara arba'in bai auren ba amma idan wai wani ya zo ya aure wacce ta girme shi mm. zaki ga wai shine yake cece ce, kai me yasa ba yi auren ba kuma shi yana son wai idan ya tashi ya auri karama eh. to shi ita kuma wani take arba'in din me yasa ba za a bata damar ta aure ta ma dan karamin karamin shekaru ni ba shekaru a aure ba maganar shekaru saboda ku za ku mai da kanku yara in kuna cikin daki ku yi kwallon ku ku yi ta mola ku yi volleyball ku yi waye ku yi komai ku fita waje a tafi wuraren shagata idan akwai idan babu a tafi wajen gari wannan a dauka aika mm. duka ai ko sai ne da bare da za ku je ku sai irin na fulani a shiga malam galadima eh ko sai ne da bare da za su sai irin na fulani ai ba abin damuwa bane da eh, shi ma cikin soyayya ne shine da mm. ko a unguwa ne ya fita da bayan shayi za a ko takawa ne babu abin hawa ma yawwa za a je a dawo a dinga yi ana inganta soyayya ba ta tsufa idan ana wannan abin za ki ga cewa ba a ganin shekaru mm. ko da a cikin falo ne akwai games kala kala na sha gani wanda wasu na ganin ba daidai ba ne amma kila bayyana ne ba daidai ba mm. amma na sha gani a social media ki ga mutum yana wasan buya da matan shi mm. a cikin gida to irin wannan abubuwan su suke kauda ko da ka girme ta ko kuma ta girme ka idan kuna irin wannan sai ki ga ba ma shekarun ba a gaskiya ne to amma an dawo da da kullum kuna tunawa ba eh, da kunci da cinkushewar zuciya ba ko kuma ka ji ma ka gaji da ɗayan eh, eh, eh haka ne duk irin waɗannan abubuwan za su taimaka so da fatan mai sauraro zai ji kuma za a karu kuma za a amfana da cewa shekara a maganan auratayya ko zamantakewar ma'aurata abu ne wanda sai in kasa wa zuciyarka amma bai da wani tasiri. Yanzu kuma ga Binta ta sake dawa da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu inda za ta kawo mana yadda ake yin kunun gyaɗan ɗanya. sauraro barkanmu da sake sada da ku a cikin bangaren mu na girke-girke wato kwalama a cikin shirin mu na yau da gobe. A yau a wannan mako muna tare da malama hawa. wacce za ta gabata mana da wani samfuri na kunin gyada mai sauki amma fa mai gargadi sai ku shirya mata domin jin yadda za ta kaya malama hawa barka salamu alaikum na zo muku da kunin gyada mai daɗi kuma mai sauki yadda ake sarrafa kunin shine uwar gida ki nemi gyaɗanki ɗanyen gyaɗa in kika nemi gyaɗa ba wai za a soya bane yadda ake soya gyaɗa idan za a yi kunu za ki zauna ki ɓare ta da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya saboda ana bukatar ta fara din nan ne sol ake bukata idan kika gama bara gyaɗanki zaki markaɗa gyaɗanki in kika da gyaɗan sai ki tace idan kika tace gyaɗan wannan ruwan da kika tace gyaɗan shi za ki amfani da shi ki ɗora sanwa. wato kina nufin ɗan yawo da ba a jiƙa ba a yi mata komai ba haka nan kawai za a sarrafa ta. ba a jiƙa ba ba a yi komai ba haka yadda za a ɓare da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya. ba za a ba ta tsoro because ana buƙatar test ɗin mm. ba a sanya ya yi irin test ɗin wanda aka soya. shi wannan test ɗin shi daban a baki. ita hali mace ta nika a cikin gidanta kenan ba ta kai nika ba. Eh, ta nika a cikin gidanta mm. da blender mm. yawwa in aka bare ta da da aka nika aka tace ruwan nan ruwan da aka tace din tukan gidan za a zubar ne ruwan da aka tace ɗin nan shi za a yi amfani da shi a wurin sanwa su dama kuma ga shinkafa kicin jikakki a samu farar shinkafa ita ma ta tuwo a jika idan aka jika shinkafar ita ma ya danganta da yawan da kike so uwar gida in kika jika shinkafar ki ta jiko kamar ita ba awa uku haka ta jiko ki blandin din shinkafar ki ita ma ki tace ta idan kika tace ta ki matsa lemun tsami a cikin shinkafa so idan ruwan ya tafasa sai ki dama wato kamar talge kenan yawwa eh ruwa ya tafasa amma ruwan gyada ruwan gyada a cikin duniya kuma ita ake dama ta amma kafin ki dama sai kin kashe gas ɗinki idan yawwa a kashe wuta at least ya danyi minti biyu da kashewa hmm. saboda gudun kai ya gudaddaje ya danyi minti biyu da kashewa duk wannan kumfin na gyada ya koma ya lafa sannan sai ki kawo kullun shinkafanki kina zubawa kina juyawa da muciya kina zuwa kina juyawa har kawai ya miki yadda kike so yauwa yana miki yadda kike so kudin sai ki sauke idan kika sauke dama shugan ki na gefe da madaraki shi ma ana zuba mishi madara idan kina so amma ko baki zuba mishi madara ma yana da daɗi haka amma idan kina so ki kara mishi daɗi ki iya haɗa shi da madara kuma sannan kalo din shi zaki ga fari ne ta kalan shi daɗi kan daɗi kenan eh to haka wannan eh, samfuri kunun gida ba a watsa mishi shinkafa kenan a ganshi dan guruguru a'a ba a watsa mishi komai haka ake yin shi da laushin shi da kuma daɗi. to kina a irin wannan samfarin tsoho zai sha mara lafiya zai sha yaro yaro zai sha eh haka ne to kuma da me za a iya ci shi za a iya ci ko da alale za a iya ci ko da pepper soup kin gane kunu kaya debo yawwa yawwa za a iya ci da pepper soup din dankali mm. kin gane dan pepper soup din nan na dankali da hanta da su kayan lambu To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka